nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu ɗauke da shirin na ko kun san da saba leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan akwai mu da shirin na muryoyinku masu saurare inda kuka sa bayyana ra'ayoyinku kan wani batu da ya ɗau hankali daga nan kuma akwai da shirin nan na afirka a yau to waɗannan da allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da yan ɗaki goki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce za a tattaunawar da take tafe da Amurka a birnin Rome na ƙasar Italiya bayan wata tattaunawa da ƙasashen turai na guda ukun nan. kashe Falastinawa kusan talatin a wani sabon kisan kiyashi a zirin Gaza. tarayyar afirka ta ɗage takunkumin da ta kakaba wa ƙasar gabon tare da mayar da ita a cikin hukumominta to yanzu ga cikakkun labaran Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arrakci ya ce za a yi taro karo na hudu na shawarwari tsakanin Tehran da kuma Washington kan shirin nukiliyar jamhuriyar musulunci ta Iran a birnin Rome na kasar Italiya a ranar Asabar mai zuwa. Mr. Arrakci ya faɗa manema labarai a gefen taron majalisar ministocin gwamnatin kasar na mako-mako yau Laraba cewa taron na Rome zai kasance gabanin wani taro a ranar Juma'a na matakin wato na tsakanin Tehran da kuma kasashen turan nan guda uku. da ake wa lakabi da itiri wato ingila faransa da kuma jamus waɗanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar 2015 ya ce rawar da kasashen turai turan guda uku ke takawa ta ragu sakamakon manufofinsu a tattaunawar da aka daɗe ana yi don haka a shirye muke mu gudanar da zagaye na gaba na shawarwari da su a birnin rome babban jami'in diplomasiyar ya karar da cewa tehran na da burin warware batun nukiliyar ta cikin lumana da aka tambaye shi game da halin da ake ciki na baya-bayan nan na kudaden da Iran ta toshe na kudaden Iran da aka toshe saboda takunkumin da kasashen yamma su kakaba mata Arakti ya ce daskararrun kudaden na daga cikin takunkuman da ya zama dole a dagewa Iran kawo yanzu Iran da Amurka sun yi tattaunawa har guda uku ta farko a kasar Oman ta biyu a Italiya sai kuma wace ta gudana a ranar Asabar ta gabata a kasar Oman dukkanin bangarorin na cewa akwai fata mai kyau a jerin tattaunawar da suka gudana. amurka ta sanar da kakaba takunkumi kan wasu kamfanoni guda bakwai da ta ce suna da hannu wajen sayar da man kasar iran a wani mataki na kara matsin lamba duk da tattaunawar da aka yi kan shirin nukiliyar iran sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta ce bangarorin da takunkumi ya shafa sun hada da kamfanonin kasuwanci guda biyar hudu da ke haɗe da larabawa ɗaya kuma a kasar turkiya waɗanda suka sayar da albarkatun man fetur na kasar iran ga ƙasashe uku da kuma wasu kamfanonin jigilar kayayyaki guda biyu a cikin sanarwar da sakataren harkokin wajen kasar ta amurka marco rubio ya fitar ya ce matukar dai iran na son samar da kudaden shiga na man fetur da sinadarai don samar da kudaden gudanar da ayyukanta na taɓarɓarewar zaman lafiya da ƙungiyoyin da ya bayyana da na ta'addanci to amurka za ta ɗauki matakin labtawa iran da dukkan ƙawayenta alhakin kaucewa takunkumin matakin na zuwa ne jim kaɗan bayan da iran ɗin ta sanar da cewa za a sake gudanar da zagaye na hudu na tattaunawa da gwamnatin shugaba donald trump a birnin rome na kasar italiya a ranar asabar uku ga watan mayu a karkashin jagorancin ko kuma shiga tsakanin kasar oman iran ta sha alwashin ci gaba da aiwatar da manufofinta na raya dangantakar ta da jamhuriyar nijar matakin mataimakin shugaban kasar iran na farko muhammad reza arif ya ce iran na ci gaba da aiwatar da manufofinta na raya dangantakar ta da nijar da sauran kasashen nahiyar afirka bisa tsarin shun juhal musulunci araf ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da ministan man fetur na kasar nijar sahabi umaru wanda ke tahiran inda yake jagorantar wata tawaga domin halartar taron haɗin gwiwa na tattalin arzikin iran da afirka karo na uku ya ce da gaske ne gwamnatin iran mai ci a yanzu tana son raya dangantakar da ke dangantakar da ke tsakanin da kasashen afirka ciki har da nijar dangane da batutuwan da suka dace ya karar cewa kasancewar manyan jami'an nijar a taron da kuma kwamitin haɗin gwiwa wani mataki ne mai ban sha'awa na inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu mataimakin shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa bunƙasa alaƙa da nijar abu ne mai matukar mahimmanci idan aka yi la'akari da matsayinta kan ci gaban yankin da na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayi ɗaya akan batutuwan palestine da kuma labanan a yanda yake tsokaci ga kiran da ministan na nijar ya yi na inganta alaƙa a fannin noma man fetur da makamashi mai ɗorewa a araf ya bayyana waɗannan manufofi guda uku a matsayin mahimman batutuwan da suka shafi dangantakar iran da kuma niger waɗanda ya ce kwamitin haɗin gwiwa zai duba su yayin da yake tsokaci kan dangantakar tattalin arziki ya ce ya kamata kamfanoni masu zaman kansu a kasashen guda biyu su zuba jari don ciyar da matakin haɗin gwiwa zuwa matsayi mai girma to labaran duniyar na fito muku dai daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran bayanai daga palestina cewa akalla palestinawa 35 ne suka hada da kananan yara aka kashe a wani sabon kisan kiyashe na isra'ila a zirin gaza a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza waɗannan hararan sun yi sanadin mutuwar mutane 35 tare da jikata wasu 109 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon kisan kare dangi da isra'ila ke yi a yankin da aka yi wa ƙawanya ya zarce hudu adadin waɗanda kuma suka shikata ya kai kusan dubu da. 18 tun daga watan oktoban shekarar 2023 ƙungiyar tarar afirka ta rage takunkumin da ta kakaba wa ƙasar gabon tare da maida ta cikin cibiyoyinta eu ta sanar da hakan ne yayin taron kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar yau laraba a addis ababa hakan dai ya kawo ƙarshen dangantarwar da aka yi ma ƙasar ta gabon watanni ashirin bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan agustan shekarar uku wannan matakin na au ya zo ne kwanaki uku gabanin rantsar da janar bryce oligi ingema wanda aka zaba a matsayin shugaban kasar a ranar 12 ga watan afrilu to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To da masu sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da sharhin bayan labarai a sha sauraro lafiya. Sharhin zai magana ne dangane da matsayar kungiyar Hezbollah a kan gaba da keta horumin kasar Lebanon da Isra'ila ke ci gaba da yi a lokutan baya-bayan nan da kuma abin da hakan zai iya haifarwa matukar gwamnatin Lebanon da sauran bangarori na kasa da kasa ba su sauke nauyin da ya rataya a kan su dangane da wannan shishiki da kuma shukuna da iri na isra'ila ba babban sakataren kungiyar hezbollah shak na'im kasim a wani jawabi wanda ya yi wanda aka yada a gidajen talabijin da kasar labanan din ya tabbatar cewa isra'ila tana neman raunana kasar ta ne ta hanyar ci gaba da kai hare-hare da kuma mamaya da kuma matsin lamba na siyasa yana mai jaddada cewa karfin kasar labanan yana cikin al'ummata ne da kuma ta. da kuma karfin sojanta a inda yake magana akan ci gaban da ake samu shak na'im kasim ya bayyana cewa isra'ila tana son mamaye kasar labanan ne tare da gina matsugunne na yahudawa a cikin kasar labanan da kuma na kasar duk da cewa wannan wani abu ne wanda hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ya bayyana dalilin da ya sa isra'ila take ci gaba da kasancewa a cikin kasar ta labanan tare da bayyana cewa babbar manufar ita ce ci gaba da yin mamaya a kasar da kuma mai da kasar labanan wani bangare na kasar ta shugaban kungiyar ta hezbollah ya da cewa kasar labanan za ta ci gaba da zama mai karfi ta hanyar haɗin kai da kuma gugurmaya da kuma karfin soja da kuma al'ummar ƙasa yana mai cewa 'yan ƙasar labanan ba za su yi watsi da karfin kare kai ba da yake jawabi kai tsaye ga jami'an gwamnatin ƙasar ta labanan shakna im kasim ya yi gargaɗi game da wani rangwame wanda gwamnatin ƙasar labanan ɗin ta yi ga haramtacciyar kasar isra'ila wanda a ganin sa hakan ne ya karfafa gwiwar isra'ila wajen ci gaba da yin wannan shishigi yana mai cewa benjamin netanyahu tabbas yana cikin tsaka mai wuya kuma ba zai iya cimma manufofinsa ba kuma dole ne babu sauran rangwame a gare shi dangane da irin matakan da yake ɗauka na wuce gona da iri wanda kuma gwamnatin kasar labanan ba za ta taɓa zama wani ɓangare na aiwatar da manufofin isra'ila a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa al'ummar ƙasar labanan ba za su taɓa amincewa da haka ba baya kuma ya zaina muhimman abubuwa waɗanda suke da matuƙar muhimmanci ga ƙasar a wannan mawuyacin hali babban abin da yake da muhimmanci wanda kuma dole ne gwamnatin ƙasar labanan ta sa shi a gaba shine dakatar da hare-haren isra'ila da kuma tabbatar da ficewar isra'ila daga kudancin ƙasar labanan da kuma tabbatar da cewa an sako dukkanin mutanen da isra'ila ta kame kuma take tsare da su ya kuma soke jinkiri wanda ake samu a yunkurin sake gina ƙasar labanan yana mai cewa abu na biyu shine sake gina kasar labanan ɗin da kuma gwamnatin ƙasar labanan ta samu tsaiko wajen aiwatar da wannan shiri da kuma tabbas abu ne wanda yake da matukar so sarai ya karar cewa kungiyar hezbollah ta ɗauki nauyin tallafawa al'ummomi waɗanda suka rasa matsugunansu da waɗanda abin ya shafa kai tsaye ya zuwa yanzu mun samar da wurare wanda kimanin mutane dubu hamsin da ɗari bakwai da hamsin da biyar suka fake a cikinsu bayan da aka lalata gidajen su gaba ɗaya tare da ɗaukar nauyin gyara wasu gidaje masu yawa wannan nauyi ne wanda ya rataya a kan wayan gwamnati kuma mun aiwatar da shi ta hanyar sadaukarwa da kanmu ba tare da neman taimako daga gwamnatin ƙasar labanan ko wani bangare na cikin gida ba dangane da harkokin mulki kuwa ya da cewa abu ne wanda yake da matukar mahimmanci a mayar da hankali wajen sake gina kasar da kuma bayar da goyon baya wajen aiwatar da wannan shiri dangane da batun tsagaita dakatar da buɗe wuta kuwa Sheikh Na'im kasan ya tsokace da cewa ba a taba samun wani lokaci wanda aka samu tsaiko wajen aiwatar da yarjejeniyar tsake da buɗe wuta ko kuma aka samu wata matsala dangane da aiwatar da yarjejeniya daga bangaren mu ba. yayin da kuma bangaren isra'ila yake keta yarjejeniyar a fili domin kuwa tun daga da aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya zuwa yanzu isra'ila ta saba wa yarjejeniyar da ta huruminta har sau dubu uku ya sannan kuma ya yi kira ga gwamnatin labanan din da ta ɗauki matakai waɗanda suka dace yana mai cewa gwamnatin ƙasar labanan ce take da alhakin bin diddigin yarjejeniyar rage ta buɗe wuta ta hanyar matsa lamba akan kasashe waɗanda suka shiga tsakani kuma samun tabbaci akan aiwatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani bata lokaci ba ya soke wasu jami'an kasar labanan akan matsayinsu dangane da abubuwan da suke faruwa yana mai cewa wasu jami'ai din sana shaidawa jakadu na kasashen ketare shirye-shiryen da suke da su na ɗaukar matakan kwace makaman ƙungiyar hezbollah yayin da kuma ɗaya bangaren bai cika nasa alkawalin da ya ɗauka ba dangane da har-haren da isra'ila ta kai a baya-bayan nan ya bayyana cewa harin da aka kai a birnin beirut fadin mulkin kasar ta labanan musamman ma a yankunan kudancin kasar da kuma kudancin birnin beirut wannan wani lamari ne wanda yake nuni da shishigi da kuma amincewar amurka sannan kuma ya gargadin cewa amurka tana da muradu a kasar labanan kuma dole ne ta fahimci cewa ba za ta iya cimma moriya a kasar labanan ba sai ta hanyar kwanciyar hankali da ya juya kan batun halin da ake ciki a yankin zirin gaza sheikh na'im kasim ya yi ba da tsayin daka na al'ummar dino yana mai cewa yana cewa al'ummar yankin zirin gaza tabbas tsayin dakan ku wata babbar alama ce wadda take cima makiya tuwo a kwarya da kuma dagula manufofinsu saboda haka tabbas ci gaba da dagewa da kuma haƙuri wani abu ne wanda yake nuna share fage na samun babban nasara ya kuma mika ta'aziyarsa ga kasar iran shugabanni da gwamnati da kuma al'ummar kasa baki daya biyu bayan wani mummunan tashin gobara da aka samu a babbar tashar jiragen ruwa ta bandar abbas da ke kudancin kasar wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama da kuma jikkatar wasu a ɗaya bangaren kuma sheikh na'im kasim ya mika ta'aziyya ga al'ummar kiristoci na cikin kasar labanan da ma na duniya baki daya akan rasuwar papa roma francis shugaban jagoran ɗarikar katolika na mabiya addinin kirista ba kuma shek na'im kasim ya kara taɓo wasu bututuwa da suka shafi siyasar cikin gida ta ƙasar labanan ɗin musamman ma bututuwa wanda suka shafi zaɓe ya ce muna da kyakkyawan ƙawance da muke da shi da ƙungiyar amal domin gudanar da zaɓuka da kuma kawo sauyi da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da abin da ya kamata ta fuska fuskacin zaɓe musamman a yankuna da ƙungiyar amal da kuma hezbollah suke da gagarumin tasiri da yake karin haske game da bukatar samun wakilci mai faɗi sheikh na'im ɗin ya jaddada cewa muna son bunƙasa ka'idar nan ta shiga cikin al'amura domin tabbatar da cewa dukkanin bangarori an wakilce su a waɗannan zabuka kuma tabbatar da cewa an ba su haƙoƙinsu na siyasa ta hanyar sama masu da wakilci da ya dace da dama daga cikin masu bin diddigin lamuran na siyasa ta ƙasar labanan da ma sauran al'amuran siyasa yankin gabas da tsakiya sun yi imanin cewa dai abin da isra'ilan take a halin yanzu a ƙasar labanan yana a matsayin wata tsokana ne da kuma nuna adawa ƙarara akan irin abubuwan da aka cimmawa tare da isra'ila wanda kuma ke tabbatar da cewa ita ba ta aiki da wasu ka'idoji ko dokoki na ƙasa da kasa wanda ta riga ta rataba hannu a kansu balantana har ta mutunta wannan yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta wanda kuma hakan babban cin fuska ne ga gwamnatin ƙasar labanan ɗin ita kanta da kuma ɓangarori waɗanda suka shiga tsakani wajen rataba hannu kan wannan yarjejeniya musamman ma dai amurka da faransa ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 30 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan afrilun shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a nahiyar turai banda sojojin red army na tare soviet suka kwace iko da birnin berlin babban birnin kasar jamus a lokacin da sojin tare soviet suka isa kusa da fadar shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler shugaban na jamus da kuma matarsa sun shiga wani wuri a ƙarƙashin ƙasa inda suka kashe kansu domin kaucewa fadawa a hannun dakarun tare soviet wani kuma daga lokacin ba a ƙara jin labarin adolf hitler ba daga lokacin kuma gwamnatin nazi ta kawo ƙarshe a ƙasar jamus masu saurare ko kun san cewa shekaru 129 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kashe sarki nasiruddin kajar sarki na hudu daga cikin sarakunan kajariyawa a ƙasar iran sarkin da ya yi mulki na zalunci da kama karya a kan al'ummar iran a lokacin da yake kan kujerar sarauta ta kasar har tsawon shekaru hamsin a lokacin mulkin sa ne aka kashe amir kabir sannan kuma ya kulla wata yarjejeniya da wani kamfanin burtaniya inda ya takaita shigo da tabu sigari da kuma sayar da ita na shekaru kimanin hamsin domin baiwa kamfanin burtaniya damar shigo da wannan taba da kuma sayar da ita a cikin kasar domin ya samu kazamar riba hakanan kuma a lokacinsa ne turawa suka kutsa kai a cikin lamuran siyasa da sauran lamura na cikin gida a kasar iran da karshe dai sakamakon yadda zaluncin sarkin ya yawa da kuma yadda ya mika kai ga turawa hakan ya harzuka mutane a kasar iran inda wani mutum wanda ake kira da Reza Kirmani ya sa bindiga ya harbe shi har lahira a rana irin ta yau lamarin da dukkanin al'ummar kasar Iran suka yi farin ciki da shi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da sa gabata a rana irin ta yau 30 ga watan afrilun shekara ta 1970 sojojin amurka a kaddamar da hare a kan kasar cambodia wadda take makwabtaka da kasar vietnam tare da ma mai kasar baki daya wannan lamari da ya fuskanci kakkausar suka daga ciki da wajen kasar amurka inda a cikin kasar jama'a da dama suka yi ta gudanar da zanga-zanga ta yin tar da allah wadai da kuma tofin allah tsine da wannan mataki na gwamnatin kasar amurka da ɗauka a jami'ar ohio wadda take kasar amurkan dubban dalibai sun gudanar da gagarumin zanga-zanga akan hakan inda jami'an tsaro suka bude musu wuta sannan kuma suka kashe tare da jikkata wasu daga cikin ɗaliban sakamakon yadda lamarin ya fuskanci kakkausar suka hakan ya sa ala tilas majalisar dokokin kasar amurka ta tilastawa richard nixon shugaban kasar amurka na lokacin janye sojan kasar daga cambodia zuwa watan yunin shekara ta 1970 kuma sojojin amurka sun kammala ficewa baki ɗaya daga ƙasar ta cambodia a ƙarshen shekara ta 1970 masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan afrilu na shekara ta 2004 ƙasashe goma daga gabashin nahiyar turai da kuma kudancin nahiyar suka shiga ƙungiyar tarayyar turai bayan kwashe shekaru suna jira da kuma tattaunawa domin cika ka'idoji na kungiyar tarayyar turan kasashen poland estonia latvia lithuania hungary slovenia slovakia malta cyprus da kuma jamhuriyar czech sun kawo adadin mambobin tarayyar turai ya kai zuwa 25 tare da karin mutane miliyan 75 daga waɗannan ƙasashe goma yawan mutanen tarayyar turai ya kai fiye da miliyan 450 wannan shine mataki na faɗaɗa ƙungiyar tarayyar turai mafi girma da aka samu a lokaci guda wanda kuma ya ƙara faɗaɗa ƙungiyar da ƙara mata ƙarfi ta fuskacin tasirinta na siyasa da tsaro da ma tattalin arziki masu saurare ko kun san cewa shekaru 1135 da suka gabata a ranar irin ta yau kamar yadda ya zo a cikin wasu rayu na tarihi rana irin ta yau din ne biyu ga watan zulkada na shekara ta 311 bayan hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina shahararren malamin hadisi kuma masanin fikihu a karni na hudu bayan hijira wato ibn huzaima ya rasu an haife shi a shekara ta 223 bayan hijira kuma tun yana karami ya yi bulaguro zuwa wasu kasashe da dama domin samun ilimin addinin musulunci a bangarori daban-daban sannan kuma ibn huzaima ya riko matuƙa wajen rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori na ilimomin addini saboda haka yawancin ayyukansa sun wanzu muhimmai daga cikin abubuwan da ya aiwatar shine rubutun littattafai a bangaren hadisi da kuma tauhidi ba ga kuma ya yi wasu rubuce-rubucen a bangaren fikihu mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan da ya rubuta na tauhidi wato mai suna at-tauhid wal sannan kuma ya rubuta wani littafi mai suna sifatullah wanda aka rubuta a fagen bahasi na koyar da aƙida ta addinin musulunci da kuma kaɗe ta Allah a cikin wannan littafi ibn Huzaima ya yi bayani dalla-dalla kan imaninsa game da kaɗe ta Allah maɗaukakin sarki ko kuma tauhidi kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da hakan da kuma yin bayani a kansu baga kuma ya rubuta su hadisai daga ahlul bait na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ya amfani da su wajen tabbatar da samuwar Allah da kuma kaɗaituwarsa.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 shugaba Pezeskiyan ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da ministan tsaron Saudiya Khalid bin Salman da ya kai ziyara a birnin Tehran na kasar jamhuriyar musulunci ta Iran. To wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa da fatan kuna lafiya sunana Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchi daga tarayyar najeriya to hakika wannan a tattaunawa da shugaban iran ya yi da ƙasar saudiya hakika hakan ya yi daidai ko muna fatan allah ya ƙara haɗa kan ƙasashen musulmai a duniya baki ɗaya amu kuma a ƙarshe ina fatan allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da suke damun ƙasashenmu na musulmai baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya daga Ibrahim dan Fulani yayari a jihar Bauchin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan raja Iran gidan Rajiyar Musulun. Kudumin gaisuwa da fata yiri zagare kuna tare da Umaru Musa da ganya ne mun ba da masu kira da saurari Kudumin gaisuwa da fata da yiri reku Wannan zuwa da Firayim Minista ya na Saudiya ya Iran. Ta Ubangiji Allah mana fatan Allah ya sa Falastina sun yi kusa samun 'yancin kansu. Allah Ubangiji ya haɗa kanunsu, Allah ya haɗa kanunsu, su kuma Ubangiji Allah ya kaɗa musu tsoro cikin zuciyoyinsu. Allah ya kada musu tsoro cikin zuciyoyinsu duka rikicin da sun gado abin da sun fita shi. Allah ya kada musu tsoro su hirgice su gaba su rasa gaba su rasa yamma Allah shi hirgita su Allah shi hirgita su su rasa gaba su rasa yamma Allah ya sauka sama su da ciwon ta wanda ba su za su lalacewa har su kai suna kururuwa da kansu har shi shugaban nasu na Isra'ila ubangiji Allah ka sauka sama da ciwon da har shi mutu bai samu magani Allah ka sauka sama da bala'i shi da yan korar shi duka ubangiji Allah wannan zakwa da yi Allah ya sa ta alheri ta Allah ya sa ta alheri ta Allah ya sa ta haihu da mai ido bangiji Allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kansu na Allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kansu na Assalamu alaikum radio ta harar madar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wannan maudu'i da kuka dora mana muna alfahari da shi Allah saka da alheri to abin da muke kira nan in alheri ne kashi Allah ka tabbatar da shi in kuma aka sun haka ne to Allah um, ubangiji ya mai da aniyarsu domin an jima ana ruwa kasa tana shanyewa a cikin akwai manafakan mutane cikin kasashe mu na afirka masu koyawa kafirci baya amma duk da koya kafircin baya insha Allah musulunci yana kansu mu dai a da mu dai musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ka kawo mana mahita ina muku fata alkhairi rediyo taron mu da musulunci sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura Assalamu alaikum biyo Hausa wuri Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Daura Tsohon wanda aka sani da man Ero ga mamba na kungiyar masu kira da solar radio ta Afirka da ke na jihar Dawagaram. Eh gaskiya wannan tattaunawa da aka yi tsakanin Saudiya da kasar Iran magance matsalolin yankin gabas ta gaskiya haka ne a A mu da mu a kullum abin da ban mu so a ce rabuwar kawuna tsakanin kasashen musamman ma na musulmi wanda in aka duba a kasashen yammacin duniya nasu na turai suna haɗa kansu suna kare muradin ɗan uwansu wadda suke ganin su ne suke ganin muradin su yaka hakan ya dace mu ma a ce kasashen mu na musulmai kan haɗa kai kenan don kalubalanta duk wani wanda zai takura ma wani musulmi na duniya wannan abu ya yi kyau kuma haka muke so a ci gaba da kare haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya musamman ma namu na musulmi allah kara ba mu zaman lafiya ku tashi lafiya daga nan gaba da rabu sauraron ku da mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radio jamhuriyar musulunci iran kai sai kuna tare da ali ismail wanda aka yi sani da ali jama'ika a nan cikin garin magana kitari cikin jihar da magaran a jamhuriyar nijar san barka muna godiya da ake bamu dama tufa albarkacin baki dangance da abin da ke wakana wannan maudu'i da kuka kawo mu muna sa ran cewa lalle lalle albishir ne ko kawo ga duniya cewa da saudiya da iran suna iya kawo wa gabas ta tsakiya zaman lafiya dama abin da muke fata abin da muke kire har kullum kenan zaman lafiyar to muna fatan wannan maudu'i da kuka tantamna ku ɗauki ƙudurin da zai kawo sauƙi wa gabas ta tsakiya domin abin nan yana damu mu al'ummar musulmi wannan tashin hankalin a ce babu inda ake tashin hankali sai kasashen larabawa babu inda ake kayya kayya sai kasashen laraba musamman yakin isra'ila da falastinawa to muna fatan za a kawo ƙarshen wannan yaƙi kuma muna jin daɗi dangance da wannan abu da kuka faɗa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sashen hausa rediyo ran radio musulunci dangance da kuke bamu dama muna to albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ke suna na murtala magini wanda nake dangwami na jihar maradin jamhuriyar nijar eh, lalle abinda shugaban kasar saudiya hudu da shi da rai gaskiya haka nan ne suna isa magance abin da dukkanin rikici wanda a gaba ta tsakiya saboda su ne ma suka tsaya suna jan kawa inda tun wani ko sun haɗa kai da kasar ta iraq da sauran ƙasashe na musulmi ai da zuwan ga yakin na su wanda ake ne sarari da ake shafar ai da yanzu da za a tsaye da shi inda sun ga mai ƙasashen na musulmi sun haɗe kan su guda kenan sun tallaba ma falasɗinawa kenan su ma su jaye buƙatunsu jayi inda sun san dai horalla akwai haɗin kai to akwai nasara insha Allah eh, lalle muna godiya sosai dangance da wannan haɗin gwiwa da suka yi dangance da samun su magance wannan matsala ta kowace tsakiya Allah ji ba da sa'a Allah ji shi taimaka Allah ji ba da inawa da ake kashe Allah ji shi kawo masa ɗauki Allah ji wanda suka shahada kuma Allah ya ji kansu wanda ba lahiya kuma Allah ji ka ba su lahiya mai ra'ayi daga bakin martala magini wanda nake dangwami nan jihar maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko dai kai tsaye kuna tare da isiyan manaja dan kawo kawo wato kofar tasha babba a nan da magaran a nan jamhuriyar nijar to ba ne a kungiyar masu kiyaye sauraron radiyo na afirka reshe jihar da magaran da ma afirka baki daya to masha allah ina muku fatan alkhairi mure radiyon iran da kuke ba mu dama muna tofa albarkatun baki mu akan ra'ayoyinmu irin abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya musamman inda muka karkato wannan tattauna da ake tsakanin iran da saudi arabia a kan yankin yankin laraba ko yankin falastinawa to lalle kan yana da kyau ce wannan yaƙi yaƙi na duniya ko yanki wannan na yaƙi na laraba nan ce ya kamata ce an yi maganin shi an ka ƙarshen shi musamman yadda wa'annan turawan wannan suke haɗa mu suke haɗa wannan makirkin suke haɗa wannan yaƙe-yaƙen na a duniya wannan ya kamata ce kan magi ya waye To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo alaska kafin murum a cikin jihar ta makaram jamhuriyar nijar to gaskiya mun ji daɗin wanga ƙasar saudiya da za ta yi ruwa ta yi tsaki da sauran ƙasashe domin a kawo matsalolin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya to hakan abun a jingina a ƙasar saudiya ne to dama ya kamata a ce wanga ƙasashe dukkan abin da ke faruwa a yankin ƙasashen larabawa su yi ruwa su yi tsaki domin a ga an zamna lahiya 'yan magana suna cewa zaman lahiyawa ya fi zama dan sarki eh, dole sai da zaman lahiya za a yi koyi kuma muna fata allah ya sa wanga kasashe ya kawo ci gaba tsakanin su da sauran dukkan kasashen da ake tashin hankali fatan mu kenan sani dawo alaska tsatsun gurin cikin jihar da magaram a jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara sau lokal gamin magani a tarayyar najeriya to alhamdulillah muna godiya ku ba mu wannan dama domin mu kafa albarkacin bakinmu bisa wannan ziyarar to a zahirin gaskiya abin da muke so mu yi ma mu fitar mu tunatar da shugabanninmu na afirka sani cewa fa wa'innan yahudawa duk abin da za a ga suna yi ba wai suna yi domin ci gaban ƙasa bane da al'umma ko kuma da addini kawai suna yi domin kansu ne domin su mai musulunci zagon ƙasa so in kuka duba a duk inda za a ga wa'innan kafirai suna zuwa ko kuma suna mu'amala za ga wannan ƙasa yana cikin yaƙi cikin tashin hankali cikin barazana a duk inda suke zuwa to da wannan muke kira da shugabanninmu na afirka da su kiyaye shiga wa'innan miyagun ƙungiyoyi wa'inda ba su amfana musu komai ba su amfana ma addinin su sai dai neman ma addinin su mako ma baya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusau lokal ganin magani a tarayyar najeriya Assalamu alaikum a rediyon ya musulunci ta Iran. Barka da haka barka da wannan lokaci. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga fata ke son kwaras tare To wannan dangane da wannan maudu'i da kuka daura za mu tofa albarkacin bakin ku amma ba lallai ba ne a ce ya yi amfani. saboda mu muke magana amma su kuma na su tsari daban suke ɗau. ai tun farko ƙasar saudiya tun da aka fara wannan yaƙi na falasɗin ita ce ya kamata ta ruwa ta yi tsaki wajen dakatar da wannan rikicin har ya kai ta yi shiru sai da afirka ta kudu ta hito ta ce ba ta yarda ba da wannan kashi da aka yi ma 'ya'yan musulmai sa'annan ne kasar saudiya ta hito ta yi magana kuma ita ce ya kamata a ce ta zama kan gaba to amma duk da haka muna yi musu fata na alheri kuma muna fatan wannan tattaunawa da ya kasance tattaunawa ce wadda za ta haifa lamai kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa abin dogaro a kasashen musulmai baki daya kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa ta kawo ƙarshen wannan yaƙi baki daya kuma muna yi musu fata na alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Bugu da ƙari kakaki na masu kira da shurare na rashin Nyamai. Gaskiya mun yi murna. Allah ya sa yadda aka gamu lahiya a tattauna lahiya kuma kowa ya koma gidan shi lahiya abin da aka tattauna kuma Allah sa a yi shi ba faɗin ba a yi shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a jitkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ra'ayin da kuka sa na wannan makon akan ziyarar da ministan harkokin tsaro na Saudiya ya kai wa iran ko kuma tattauna da suka yi da shugaban iran dangance da matsalolin da yake faruwa a gabas ta tsakiya da ma kasashen musulmai to ni ina fatan wannan dangantaka ya ci gaba kuma allah sa shi ne zai kawo ƙarshen takun saƙon da ake yi tsakanin ƙasashen musulmai kuma ya haɗa kan al'ummar musulmai na duniya baki ɗaya domin inda kan al'ummar musulmai yana haɗe shawararsu guda da isra'ila da amerika da sauran ƙasashe waɗanda ba sa son musulunci da ba sawa musulmai haka ba dubi yadda ake kashe al'umma a gaza da yara ƙanana da wa'inda ma ba su ji ba su gani ba amma gashi amurka tana kai wa yemen hare-hare suna kashe al'umma me yasa haka domin kawunan musulmai a rarrabe muna fatan al'umman kasashen musulmai manya-manya kamar su saudiya da su iran kansu ya haɗu bakinsu ya zo ɗaya ya zama sula ne dai na haɗin kansu domin e, waɗanda suke wa musulunci shuggu ko kuma suke zalunta al'umma musulmi a cikin duniya e su ma su gani ƙwaryansu a fuskansu muna fatan allah ɗaukaka musulunci da musulmi allah karya kafirci da waɗanda suke goyawa kafirai baya a duniya baki ɗaya na gode radio terrain assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ah, muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kwana lafiya da cikin ƙoshin lafiya ya hakika wannan abun ya yi daidai kuma abin farin ciki ne abin da muke fata allah sa a tattauna abu mai amfani ya zamanto zaman da za a yi zama ne ya alkhairi ya zamanto wadda za a cimma matsaya kuma ya zamanto an samu abubuwan da ya dace wadda ya kamata a yi eh haka ya kamata ba akal ba taron shan shayi ba a yi a watsi mai muna gaida kowa da kowa al'umma cikin wannan gidan mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram bugu da ƙari mamba a kungiyar masu kira da saurare ta afirka reshen jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio ya mai magana Hassan da su Umar daga Anko Sabon Gari da mashin kudin Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wata rana. To gaskiya wannan magana da shugaban kasa Iran ya yi mun ji daɗin ta ɗari bisa ɗari kuma muna fatan Ubangiji Allah ba shi iko da shi da ƙasar Saudiya ganin sun daidaita wannan abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan da su Umar daga Anko Sabon Gari. gari da makarmashin fulani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa ya hura musulunci jihara da farko da suna na abdullahi ke laro ne ganin mutum daga dan malin jihar maradi na hasan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana kai albarkacin baki ni tsokaci na dangance da wannan maudu'i wanda kuka a zamana na ina ra'ayinmu dangantar da wannan ziyara da ministan tsaron ƙasar saudi arabia ya kai ƙasar iran to ni dai na gaskiya sai mu ce wannan shugaban ƙasar iran ya saurare shi tunda har ya riga amsa goron gayyatar shi kuma ga shi ya zo ya kai mishi wannan ziyara amma kai ya yi aiki da abin da duka ya faɗa mishi a cikin wannan tafiya da ya yi zuwa bakonci a ƙasar shi iran gaskiya kai ya amfani da duka abubuwan da ya zo musu saboda ƙasa saudi arabia tuni ta daɗe da zo da mutuncinta a idon musulmin duniya gaba ɗaya tuni ta daɗe da zo da mutuncinta don saudi arabia ba don da allah ya hukunta ba can ne tushen aji akai ziyara akwai mayan-mayan annaba da sabon mu duka gaba ɗaya suna can wajen su ne ya kamata da wai mai duka dai harka ibada Allah ya aji wannan ƙasa mai albarka Allah ya aji da gaskiya da ba da haka ba saudi arabia ya sunan sunanta bai kamata ma musulmin kasashen duniya suna kama barazana har a ce ma ita ce jagoran musulmin duniya ma a daidai gani ba to ma sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai duwi ne akan yadda ƙasar Turkiya take shiga cikin nahiyar ta Afirka tare da mayar da Somalia a zama wata kofata ta yin tasiri a cikin wannan nahiyar. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. turke ta daɗe tana ƙoƙarin sake gina sojojinta na ruwa da bunƙasa su kuma a lokaci ɗaya tana bayar da horo ga sojojin ruwan Samaliya domin su zama masu bayar da kariya ga jarin da turkiyan ta zuba da hannun jarinta mai yawa a cikin wannan ƙasa da hana barayin ruwa da 'yan ta'adda kai musu har-hare alaƙar take tsakanin turkiya da somaliya ta daɗe sosai za a iya cewa ta fara ne tun daga shekara ta 1993 da turkiyan ta taimaka wa amurka a lokacin da ta shiga cikin wannan ƙasa a wancan lokacin ƙasar ta turkiya tana ƙara samun tagomashin zama domin maye gurbin faransa a cikin ƙasashe da dama musamman ma dai a yanzu da ake yi wa faransa kora kare daga cikin ƙasashe da dama na afirka to turkiya tana son ganin cewa ta cike wannan gurbi da faransa ta bari somaliya ta da muhimmanci a cikin siyasar ankara a nahiyar afirka saboda bagiran da wannan ƙasa take cikinsa na kasantuwa hanyoyin kasuwanci ne sannan kuma da ma'adanan da wannan kasar take da su kulluwar alaka tsakanin somaliya turkiya ya bunƙasa ne ta hanyar aikewa da kayan agaji a shekara ta 2011 wacce daga baya ta yi ƙarfi sosai magadishu ta zama babbar cibiyar zaman turkiya a cikin nahiyar afirka kuma ƙofar da take shiga wannan nahiya domin yin tasiri wato nan ne cibiyar take motsawa tana shiga sassa daban-daban na nahiyar turkiya ta zuba hannun jari mai yawa a cikin muhimman ayyukan ƙasar ta Somalia, kama daga kan filin saukar jiragen sama na adam edi da kuma wato wasu cibiyoyi da suka hada da gyara tashar jiragen ruwa da ke cikin babban birnin saboda su zama daidai da na zamani kuma sannu a hankali turkiyan ta rika shimfiɗa ikonta a kan muhimman cibiyoyin tattalin arziki da ƙasar somaliya take da su waɗannan kamfanonin na turkiya sun kuma samu damar aikatar da wasu muhimman ayyuka a ƙasar ta somaliya ba tare da wata tangarɗa ba. da turkiya ɗin ta shimfiɗa ikonta da tasiri a kan tashoshin jiragen ruwa da na sama ya ba ta damar cin moriya ta fuskar tattalin arziki da kuma siyasar ƙasar a cikin fagen ilimi da addini ma ƙasar ta turkiya ta zuba hannun jari a cikin ƙasashe da dama na afirka ba kaɗar somaliya kaɗai ba a somaliya ta baiwa ɗaliban ƙasa masu yawa dama na yin karatu a jami'o'in turkiya da kuma ɗauke musu nauyin biyan kuɗaɗen karatu an wayi gari da akwai jami'an gwamnati a yanzu da sun yi karatu ne a jami'o'in ƙasar turkiya saboda haka suke rama wa kuturu hakanan kuma ta samar da 'yan kasuwa masu yawan gaske ta hanyar wato basu basu suka da kuma haɗin gwiwa tsakanin kamfanoninta da kuma na waɗannan 'yan kasuwar a cikin watan satumba na shekara ta 2017 ƙasar turkiya ta buɗe wani babban sansanin soja a cikin birnin magadishu da kuma tashar jirgin ruwa wannan sansanin na turkiya shine irinsa na soja mafi girma da turkiya ta gina shi a wajen iyakokinta a cikin wannan sansanin an yi wa sojoji na magadishu horo musamman ma dai sojojin musamman daga cikinsu da akwai rundunar commandos gurgur wacce take yaƙi da masu ikirarin jihadi musamman ƙungiyar nan ta al-shabab ƙungiyar 'yan ta'adda ce wacce ta addabi ƙasar tun shekara ta shida? kuma take da alaƙa da alƙa'ida. turkiya ta bai wa somaliya makamai na zamani daga ciki hada jiragen sama da matuki samfarin baidarak tb2 da aka shiga shekara ta dubu biyu da ashirin alaƙa tsakanin turkiya da somaliya ta fuskar soja ta ƙara bunƙasa domin ta shiga fagen ƙulla jeniyoyi a tsakanin ƙasashen biyu dangane da man fetur da iskar gas da suke kwance a ƙarƙashin ƙasar kamfanonin turkiya sun fara yin aikin haƙo man fetur da kuma iskar gas a cikin ruwan ƙasar ta somaliya to wata rawa da turkiya take takawa shine na shiga tsakani tsakanin somaliya da kuma kasashen da suke da sabani da ita domin kuwa matukar da akwai sabani akwai yiwuwar ya iya ruruwa ya kai ga yaƙi abinda turkiyan ba za ta yi maraba da shi ba domin ta zuba hannun jari mai yawan gaske a cikin wannan ƙasa. turkiyan ta zage damtse saboda wannan dalili domin sake gina sojojin ruwan somaliya manufar yin haka kuwa shine ya samar da rundunar soja mai karfi a cikin kasar da za ta baiwa manufofin turkiya kariya wani abu da turkiyan take yi shine shiga tsakanin somaliya da yankin nan na somaliland wanda yake ɗaukar kansa a matsayin ƙasa mai 'yanci kuma duk duniya babu ƙasa ko ɗaya da ta ɗauke shi a matsayin haka domin ana ɗaukar shi wani yanki ne na faffaɗar somaliya turkiyan tana son ganin ɓangarorin sun zauna domin warware matsalarsu tana son ganin wannan yankin da ya ɓalle ya koma ƙarƙashin somaliya dunkulalliya a ƙoƙarinta na samar da daidaituwa tsakanin manufofinta da kuma manufofin ƙasashen yankin musamman ma dai habasha ƙasar ta turkiya tana shiga tsakani ƙasashen biyu wato habasha da kuma somaliya suna da saɓani a tsakaninsu a kan yankin somaliland habasha ta kulle jejeniya da yankin somaliland a kan za ta kafa wata cibiyar kasuwanci a gaɓar ruwa turkiya ta gayyaci ƙasashen biyu zuwa ankara inda ta samar da fahimtar juna tsakaninsu tun farkon wacce yarjejeniya da aka tsakanin somaliland da habasha kasar somaliya ta fusata ta tuhumi kasar habasha da cewa tana tsoma baki a harkokin cikin gidanta to a can turkiya majalisar dokokin kasar ta amince da dokar da shugaban Recep Tayyip ya rattaba hannu a kanta wacce za ta bai wa kasar damar girke sojojinta a cikin somaliya kuma a kusa da gaɓar ruwa turkiya ta ƙulla jejinoyi da ƙasashen afirka mabanta a kan tsaro da suka hada da ƙasashen somaliya kenya rwanda habasha da ghana da kuma Najeriya. a cikin wasu daga ƙasashen da turkiyan ta ƙulla jejeniya da su da akwai matsaloli na masu wuce gona da iri na addini daga cikinsu ga misali da akwai al-shabab a kasar ta somalia da boko haram a nigeria shi kuma jan rab na wato kiristoci masu tsatsauran ra'ayi a can kasar uganda a cikin ƙasa kamar somalia abu ne mai yiwa sojojin turkiya su shiga yaƙi da ashabab musamman bayan da ƙungiyar ta ashabab ta ƙi amincewa da yarjejeniyar yadda aka ƙulla da turkiya ta kuma zargi turkiyan da ƙoƙarin faɗaɗa iko a cikin wannan yankin a baya ƙungiyar ta ashabab ta rika kaiwa manufofin turkiya har-hare daga cikinsu da akwai ofishin jakadancin turkiya da ke birnin magadishu wanda ya fuskanci hari daga ashabab kuma ashabab ɗin ta kai wa kamfanin jirgin nan na turkiya wato turkish air ofishinsa da ke ƙasar ta somali hari da kuma sansanin soja na turkiyan hatta 'yan kasuwar turkiya da suke a cikin wannan ƙasa ba su tsira ba inda ashabab ta rika kai musu hari a bisa wannan dalili turkiya za ta iya shiga yaƙi domin fada da ashabab domin muhimmancin da ƙasar ta somaliya take da shi a wurinta a matsayin kafar da za ta rika kutsawa cikin ƙasashen afirka kuma a matsayin sansanin ta mafi girma take da shi a cikin wannan nahiya Ma sauraro za mu da sa'aya a nan sai kuma wani lokaci idan allah kai mu kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafin na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya